الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إن الشمس التي تطلع كل يوم من مشرقها وتغرب من مغربها تحمل أعظم مشاهد الاعتبار وطلوعها ثم غيابها إيذان بأن الدنيا ليست دار قرار وإنما وإنما هي إلى زوال وفناء ووبار هلال الشهر يظهر صغيرا ثم ينمو حتى يكتمل وليس بعد التمام إلا النقصان ثم الزوال وهكذا عمر الإنسان بل والحياة كلها قال الشاعر لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان أحبتي في الله إن المؤمن لا بد أن لا بد وأن يعتبر بما مر من أيام عمره من أعمال وبمن طوى عليه مر السنين وذهاب الآجال على أي حال سيلقى ربه الكريم المتعال قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال صلى الله عليه وآله وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه وموبقها أو مؤتقها رواه مسلم فمنا من باع نفسه لله وانتصر على شيطانه وهواه ونال رضا الله وهداه واجتهد بأعماله ليفوز مع الفائزين وينجو مع الناجين فصلى لربه وصام وتصدق بماله وابتعد عن فعل الحرام ووصل رحمه وواصى الفقراء والأيتام ومنا من غلبه شيطانه واتبع هواه وغرته نفسه وأمن مصائبه وبلوى وما تذكر أن الله سيحاسبه على ما آتاه ووقع في وهل المآسي وولج للج الآثام عباد الله أحبتي في الله ينبغي للمسلم أن يقف مع نفسه ويحاسبها محاسبة جادة قبل أن تحاسب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu wa ma'ana al-muhasabatu ayyuha al-ikhwa kama qala al-mawardi rahimahullah an أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من من أفعال نهاره فإن كان مهمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضهاه وإن كان مضموما استدركه وانتهى عن عمل مثله انتهى كلامه أهبتي في الله وللمحاسبة فوائد متعددة ومنافع متكاثرة منها أولا الاطلاع على عيوب الناس الاطلاع على عيوب النفس ونقائصها فمن اطلع على عيب نفسه أنزلها منزلها وبادر في إصلاحها ثانيا المحاسبة معينة للنفس على ردعها ويزكيها ويطهرها من كل عمل يهلكها قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى قال مالك قال مالك بن دينار رحمه الله رحم الله عبدا قال لنفسه كل ليلة ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا ثم ضمها ثم ألزمها كتاب الله وكان لها قائدا انتهى كلامه ثالثا إن المحاسبة تنمي تنمي الشعور بالمسؤولية لدى الإنسان ووزن الأعمال بميزان دقيق هو ميزان الشر قال ابن القيم رحمه الله تعالى أضر الأمور على المكلف إهمال المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها إنه يؤول بذلك إلى الهلاك وهذا حال أهل الغرور يغمضون أعينهم عن الأواقب ويتكلون على الأفوي ولم يستطيعوا فطم أنفسهم عن مواقعة الذنوب انتهى كلام ابن القيم رحمه الله أيها الأهبة في الله إذا كان أرباب الأعمال في الدنيا يجعلون المحاسبة والدقيق والمراجعة من أهم أسباب نجاحهم وربحهم في الدنيا فما بالنا لا نجعل المحاسبة أهم أسباب ربحنا في الآخرة والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وكلنا في حاجة إلى محاسبة أنفسنا في الدنيا حتى ننظر ما قدمناه لغد ولقد كان السلف رحمهم الله يحاسبون أنفسهم كثيرا وضربوا لنا أروع الأمثلة في محاسبتهم لأنفسهم وذلك لأنهم كانوا يربطون قلوبهم بالله وكأن أجسادهم في الأرض وقلوبهم في السماء فعن أنس رضي الله عنه يقول سمعت عمر بن الخطاب يوما في حائط يكلم نفسه قائلا عمر أمير المؤمنين بخ بخ أي أظم الأمر والله يا بني الخطاب لتتقين الله أو ليؤذبنك قال ميمون بن مهران رحمه الله لا يكون الرجل تقيا hatta ya kuna li nafsihi ashadda muhasabatin min shirki min shariki li sharikihi wa hatta ya'lam min aina min aina malbasahu wa mad'amahu wa masharabahu. wa qala hatim al-asam rahimahullah ta'ahan nafsaka Iza thalasin idha amilta fadhkur nazara Allah ilayk wa idha takallamta فاذكر سمع الله منك وإذا سكت فاذكر علم الله فيك قال بلال بن سعد لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر أهبتي في الله فما أسرأ ما مضى وانقضى من أمرنا فكم من حبيب فارقناه وكم من سيئات فيه قد اجترحناه وكم من عزيز أضحى ذليلا وكم غني أضحى فقيرا وكم من سليم أضحى سقيما وكم من حوادث إظام وبلايا جسام مرت بنا ولكن أين المؤتبرون وأين المستبصرون أيها الأحبة في الله إن الأيام والليالي خزائن للأعمال ومراهل للأعمار تبلي الجديد وتقرب البعيد قال الشاعر إنا إنا لنفره بالآزال نقضوها وكل يوم مضى يدني من الأجل فأمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربه والخسران في الأمل فانظر أيها الأخ الحبيب في صحائف أيامك التي خلت ماذا ادخرت فيها لآخرتك بماذا تكلم هذا اللسان أي لسانك أيها الأخ وماذا رأت العين وماذا سمعت هذه الآذان وأين مشت هذه القدم وبماذا بطشت وبماذا بطشت هذه اليد فلنحاسب أنفسنا على الفرائض ولنحاسب أنفسنا على المنهيات ولنحاسب أنفسنا على الغفلات سم يعني سمع أبو الدرداء رضي الله عنه رجلا يسأل عن جنازة مرت فسأل من هذا فقال أبو الدرداء رضي الله عنه هذا أنت يعني أن الجميع إلى هذا المسير سائر فاستعد لذلك اعلموا اعلموا أيها الإخوة أن الليل والنهار مطيتان يباعد يباعد يباعدانك من الدنيا wa ka min al-akhirah fatuba li abdin intafa bi umrihi mutadhakkiran qawlahu qawla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khayrukum man umruhu wa hasuna amalu lahijan بدعاء النبي اللهم اجعل الحياة اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ونسأل الله العظيم أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا إنه بر رؤوف رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah a bisa baiwa da kyauta da ihsani da ya mana dukkan godiya ta tabbata ga Allah a bisa datarwa da baiwa da ni'ima da ya mana ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ya 'yan uwa ina shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne ko manzansa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin kiyama Allah ya saka mu a ciki bayan haka ya 'yan na musulmi ku ji tsoron Allah ku sani lallai rana hudowarta daga mahudarta da faɗuwarta a mafaɗarta kullum wannan babban dalili ne da zai sa ka lura ka gane ka sani lallai hudo wannan tata da kuma ta tafi taɓata dare yi wannan bayani ne da sanarwa ce gare ka gare ni cewa duniyan nan ba wurin tabbata ba ce yadda ake kwana a tashi rana ta hudo ta faɗi wata rana fa ba za ta hudo ɗin ba, dalili ne akan cewa wannan duniyar za ta gushe, za ta ƙare, za ta zama labari, ya ’yan uwa mu sani, jinjirin wata da yake tsayawa mu gan shi ɗan siriri, ɗan ƙarami, ya yi ta girma yana ƙaruwa har ya cika cif-cif, sannan ya koma yana raguwa, ya yi ta raguwa har a ce wannan wata ya ƙare, shi ma dalili ne. na ƙarewar rayuwata da ƙarewar rayuwarka ya uwa mu sani ba wai ma a'a ƙarewar rayuwarmu ba dalili ne kan ƙarewar duniyar gabaki ɗayanta yasa wani mawaƙi yake cewa dukkan wani abu da za a ce ya cika to a jira raguwarsa saboda haka kada wani abu na daɗin rayuwa ya kai ɗan uwa ya ruɗe ka ka riƙa ganin kamar duniyar an shimfiɗa maka ita ƙuruciyar ga nan kana ciki dukiyar kana fantamawa kai ta ganin kamar za ka tabbata kalli jinjirin wata yadda ya fara ya cika kai ma haka in ka cikan ka gama balaga tsufa shekara arba'in za ka fara raguwa ko kaƙi ko kaso daga raguwa shi kenan sai ƙabari. Allah ya sa mu cika da imani ya ‘yan uwana abin ƙaunata ku sani lallai mumini na gaskiya ba makawa sai ya riƙa la'akari da abin da ke shuɗe masa na rayuwarsa, ya ga ayyukan da ya gabatar me yi, me aka nannaɗe masa a takaddun ayyukansa a shekarunsa da suka shuɗe suka tafi, da kuma abin da zai rage masa na sauran ajalinsa, wajibi dukkan mumini ya riƙa makansa muhasaba, mu sani lallai ba makawa dukkan mu sai mun haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. shi yasa Allah ke ba mu labari kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama ku sani za a cika maku ladan na ayyukan ku gobe kiyama duk abin da aka yi a wannan sararin duniyar za a gan shi gobe ƙiyama. babu gara ba zago Allah ya ce fa man zuhziha anin nar duk wanda aka nesantar da shi daga wuta wa udkhila janna. aka shigar da shi aljanna faƙad faza wannan ya rabauta ya dace Allah ka samu cikin aljanna wamal hayatu duniya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace face rudu ɗan jin daɗi na rudu in ka biye mata haka za ka halaka ka halaka ajali ya zo maka ka je kai bayani ranar da ba mai maka tafinta ba wani lauya gare ka ba wani abu da zaka bayar canji in ba aiki nagari ba in kayi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace kowane mutum yana waye gari sai a sami wasu su je su sai da rawukansu wajen sayarwan sai su halaka su wasu kuma sai su ‘yanta rawukan nasu ma'ana kowane bawa in ya waye gari zai ba zama ne ya tafi aiki ɗayan biyun ayyuka ko aiki na gari wannan ya ‘yanta ransa kenan, ko aiki na tsiya, na lalata, na saɓon Allah wannan ya halaka kan shaka biyu ce, shi ne kullun nasu ya gadu, fa un nafsahu, fa mu ce mutiquha ko dai ya halaka ran ko kuma ya ‘yanta ta ya Allah ya bi manzo, kamar yadda ya zo cikin hadisin Musulun. Ya ‘yan uwa, daga cikin mu haka al'amarin yake da annabi ya faɗi. za ka ga kwai wanda yake ya sai da ransa ga Allah duk abin da yake abin da Allah ya da shi ne sannan kuma ya ci nasara a kan shaiɗaninsa ya fi ƙarfin shaiɗaninsa ya fi ƙarfin son zuciyarsa sannan ya nemi yardar Allah ya same ta ya nemi shiryar Allah kuma ya sami shiryar yana ta ƙoƙari da gwagwarmaya wajen ayyuka na gari domin ya sami rabauta ya rabauta tare da masu rabauta ya tsira tare da masu tsira saboda haka sai ka ga yayi sallah dan ubangijinsa yayi azumi dan ubangijinsa yayi sadaka ta farilla ta zakka dan ubangiji da ta nafilar dukiyarsa ya ba da ita inda Allah ya ce a bayar ya nisanta daga ayyukan haram to wannan shine wanda ya yan toransa, yi ne wanda ya sadar da zumuncinsa ga ‘yan uwansa ya kyautata ma fakirai da marayu wannan shine wanda ya ‘yanta ransa kenan. Daga cikinmu har wa yau, Allah ya tsare mu, akwai wanda za ka ga shaiɗaninsa ya rinjaye shi, son zuciyarsa ta rinjaye, ya bi son zuciyarsa, haka nan ransa ta ruɗu da wannan duniyar ya zurfafa ya auka cikin ayyukan saɓo a cikin ayyuka na bala'i, saboda haka sai kaga baya tuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai masa fa hisabi gobe kiyama za a zo da shi a titse shi yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim sai kaga ya jefa kanshi cikin rami da kwazazzabo na ayyukan sabo ya jefa kansa cikin rami da kwazazzabo na saɓon Allah, wannan shine wanda ya halaka ransa bayan wayewar garinsa daga safe zuwa maraici Allah ya tsare mu ya ’yan uwana abin ƙaunata ku sani lallai ya kamata ga dukkan musulmi na gari ya tsaya ya yi ma kansa hisabi da kansa ya hisabi na gaske gabanin a yi masa hisabi umar Allah ya ƙara masa yarda ɗaya daga cikin khalifofi na biyu na manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi ma kanku hisabi gabanin a yi maku hisabi ku auna ayyukanku kafin a auna maku ma'anar auna aiki ma'anar yi kai hisabi kamar yadda imamul mawardi yake faɗi ya ce shi ne ka ɗauko takaddun ka daga wayewar gari zuwa dare in daren yayi ka riƙa jujjuya su kana buɗa su kana kallon wai daga safe zuwa dare mai nai wayewar gari mai kai da kai aka yi sallah asuba ka yi askar na safe ka je ka tafi neman halallinka ka zauna ke ta aikin banza ba yi sallah ba da ke wannan duk ka bi kai ta bincike wannan shine hisabi kai ƙoƙari ka ga me kai nagari daga wayewar gari zuwa wato daren ka ji shi mawardi yace haka nan ya kasance wato ya sa ransa tabi abin da Allah yake so sannan in yayi nagarin ya ƙoƙari ya ƙara bin abubuwa nagari na aikata su wato wanda suka yi kama da nagarin da ya yi a baya kenan ko a wuninsa ko a darensa in ko ya yi abu da ba daidai ba ya zargi kansa da kansa ya ƙoƙari ya bar abin zargin ya tuba ya nisance shi kada kuma ya da ya ƙara irin aiki wannan na banza na zargin wanda ya yi shi da kanshi ya san bai daidai ba wannan shine muhasabatu nafs kamar yadda shi imamul mawardi ya faɗi ya ‘yan uwana ku sani lallai shi binciken kai da kai wato yi ma kai hisabi da kai yana da fa'idoji masu yawan gaske masu yawa kaɗan daga ciki na farko shi ne mutum ya riƙa tsinkayar laifin kansa da kansa da raunin kansa da kansa da tawayar kansa da kansa ba wani ne zai kallo maka laifuffukan ka ba kai da kanka ya kamata ka kalli domin bahaushe na cewa shi laifi tudu ne sai mutum ya take nashi ya tsawo ya hango na wani wannan ba daidai ba ne ya kamata ba taka tudun ka za ka yi ba kai za ka waiwaya ka kalli laifinka da kanka in ka kalli aibinka da kuskurenka to sai ka yi maza maza ka gyara ran naka ka gyara kurakuranka kafin ranar gyarawan ta zo wacce gyaran ba zai yiwu ba Allah ya sa mu cika da imani fa'idar muhasaba ta biyu yi makai hisabi da kai kafin aimaka maka shi zai taimaka ma bawa ya ja ma ransa ya ja ma kansa kunne kai ka gargadi da kanka ba sai ka zo masallaci an maka ba ba sai ka je wurin wa'azi ba kai da kanka yamma ta yi dare ya yi waiwaya ka ga mai kai wannan zai sa sai ka tsarkake ranka ka tsabtace ta ka tsare ta daga aukawa cikin halaka kamar yadda Allah maɗaukaki yake ba mu labari a cikin suratun nazi'at wa amma man khafa maqama rabbihi wannan da ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa game da san zuciya game da bin abin da take so mara kyau fa innal jannata hiyal ma'awa lalle aljanna ita ce makoman ire-iren waɗannan wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangiji ya nisanci saɓan Allah ya hana ransa abin da take so na barna na ba daidai ba Allah ya ce masu waɗannan su aljanna ce makomarsu Allah ya saka mu cikinsu haka nan imamu malik bin dinar ba imamu malik wanda muka fi sani ba babban malami ne shi ma wannan cikin magabata yake cewa Allah ya ji bawa wanda ya ce ma kansa da kansa a kowane dare alasti sahibi kaza sahibati kaza ke raina ba ke ce kika je kika kaza bane ba ke ce kika yi kaza ba ba ke ce ma yin kaza ba ya zargi ransa da ran wato da kansa ya zargi kansa da kansa sannan ya lizimta ran tasa ta zo ta bi littafin Allah haka yace summa alzamaha kitaballah ya zo ya lizimta mata bin dokokin Allah bin abinda annabi ya ce na sunna wa kana laha qa'ida ya yadda cewa qur'ani ne zai jagoran ransa ba son zuciyarsa ce za ta zama constitution ɗinsa da tsarin rayuwarsa ba ya dawo da ran ya rankwafa ta tankwara ta tabi dokokin Allah wannan shi ne ainihin ya dace ga dukkan bawa daga cikin fa'idan muhasaba ƙoƙarin yi kai faɗa da kai shi ne ainihin yin hakan zai birin ƙasa ma mutum ya riƙa ji da kansa a karan kansa shi ɗin nan fa akwai ayyukansa da za a auna nan gaba ayyukan nan nasa to sai ya fara auna su tun daga nan duniya da kanshi bincike mai tsanani ya riƙa ma kansa bincike ba wani ne zai masa ba shin yana bin shari'ar Allah yana bin sunnar manzo yana bin dokokin Allah ko saɓan Allah yake yana abubuwa na ta'addanci a ban ƙasa ne shi da kanshi ma kanshi faɗa kamar yadda ibn qayyim rahimahullah yake cewa al'amura mafi cutar da mukallai wanda suka fi cutar da mukallafi bawa wanda shari'a ta hau kan shi ne wato ihimalul muhasaba wato yin wasa rairai da yi kai fada ya zama ba ruwan shi ya yi daidai bai daidai ba shi dai kawai ya ci ya gari ya waye ya sake gobe ya ci ya ya waye yana ganin numfashin nan nashi ba komai ba ne, a kwana a tashin ba komai ba ne, mai irin wannan shine yake shiga cikin damuwa mai yawa in ji ibn qayyim yace wanda yake ɗaukar rayuwa ba komai ba yake ɗauka abubuwa wasu rairai al'amuransa yake bin rayuwa kawai kamar kai ka ce kullum ya kwana ya tashi kamar yadda akuya gidansu take tashi wannan magana ibn qayyim ne yace mai irin wannan ba inda zai dosa sai aukawa cikin halaka Allah ya tsaye mu ai ce wa haza halu ahlul ghurur wannan shi ne halin ma'abuta rudu da ruduwa da duniya sun manta da gobe kiyama rana na nan za a yi hisabi sai su zama su rintsa idanuwansu daga aibuka wato abubuwa nasu na saɓo da abubuwan da za su halaka su ba sa kallo kana shugaba ne ba kasu wanda zai gaya maka gaskiya kai da kanka ba ba ta gaya maka gaskiyan kai ta ruduwa kana a cikin gidanka ba ka kallon ya kake tafiye da iyalanka ‘ya'yanka matanka kana nan a matsayin shugaba a ma'aikata kana nan a matsayin ko menene sai shaidan ya ruɗe ka kai ta ganin kai daidai kake ba ka kuskure wannan ran nahi za ta jahi zuwa ga halaka ya ce wa alal ahuwi. wai sai su ta dogara da ai Allah zai masu afuwa ai Allah mai afuwa ne eh tabbas Allah mai afuwa ne amma ka sani kai kai makanka afuwa kafin kuma ka je ka ƙara samun ta ubangiji kai makanka hisabi ka gyara kanka da kanka da ka rika abuwa na izgilanci kana laifi ka san laifin ne ka ƙi tuba ka rika cewa wai Allah mai afuwa ne wannan baka fahimci ayoyin da suke bayani ka afuwa ba Musulallai ibn qayyim yake cewa irin wannan walam yastadi'u fadima anfusahum ba su iya samun daman su fahimci kansu ba an a zunub na auka ma zunubai shi ya sa sai su rudu ba su ma kansu hisabi ya ƴan uwana abin ƙaunata ku sani lallai ma'abuta ayyuka a nan duniya da neman duniya kamfanoni manajan neman kuɗi da kasuwanci da business da sauransu za ka ga sun sa masu bincike na ƙarshe musamman yau zamanin kwamfuta komai a shigar da shi a tsara shi yadda idan ƙwandala ta shigo an sani idan ta fita an sani komai za a yi alat yanzu za a bugo kaza ya shigo kaza fita yau masu neman duniya suna makansu hisabi a kan dukiyarsu hisabi na ƙarshe yadda ribarsu su za ta gwaɓaɓa yadda duniyar su za ta ƙara kyautatuwa to dan me yasa ba za mu riƙa mu irin wannan dangane da mu ba a duniya mun yadda mu sa komai a sanya kwamfuta a centralizing ɗinta komai a ce ana so dan me don ka ai cuta don ka ai ba daidai ba kuma hakan yana da kyau to amma ba za mu yi malahirar mu haka ba mu riƙa makan mu hisabi kada aikin zunubi ya shigo mana aikin sako ya shigo mizanin mu na lada ya nauyi mizanin zunubi ya zama ba komai mu nemi aljanna mu nisanci wuta me yasa ba za mu yi haka ba gashi Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku sani ku kalla ku duba wal tanzur nafsun rain kowa ta duba ma qaddamat lighadin wai me ta gabatar dan gobe ne gobe ba ta gobe wayewa gobe ake nufi ba gobe ta gobe kiyama dukkan mu me muka gabata dan kiyamun mu ya ƴan uwa Allah ya ce wa taqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun ku ji tsoron Allah lalle Allah mai masani ne game da duk abin da kuke aikatawa komai da muke Allah ya sani ba abin da zaka ya buyan mu Allah subhanahu ta'ala na alkhairi ko na sharri Allah ka azurta mu da ayyukan alkhairi Allah ya ce wala takunu kallazina nasullah kar ku kasance kamar irin waɗannan da suka manta da Allah ma'ana suka manta da bin dokokin Allah suka manta da bin shari'ar Allah suka manta da bin sunnar manzo su kawai gaban kansu suke yi fa ansahum anfusahum sun manta da bin Allah Allah ya mantar da kansu sun ma kasa maganin matsalar kansu da sun koma sun bi Allah sun bi manzo sun bi shari'ar Allah sai Allah ya sa su san kansu su san waye su waye masu ƙaunarsu waye makiyansu ya za su magance problem ɗinsu. su amma mantawa da bin Allah da bin manzo da bin shari'a duk wanda ya wannan abin da zai faru kina a gare shi Allah ya tsare mu masu irin wancan hali Allah ya ce ulaka humul fasiqun su ne fasikai Allah ya tsare mu da fasikanci saboda haka dukkan mu muna da buƙatar mu rika makan mu hisabi da kanmu a nan duniya mu rika kallon me muka gabatar dan gome kiyama ya ƴan uwa magabatan mu na Sale suna makan su hisabi hisabi mai yawan gaske sun ba mu misalai masu ƙayatarwa masu kyau wanda su suke makansa hisabi da kansu saboda haka sai suka zama kamar kawai jikunansu ne a nan ban ƙasa amma wato zukatansu kamar suna sama tare da ubangiji kullum zukatan cikin tsoron Allah cikin bin dokokin Allah cikin nisantar saban Allah kawai gangunan jikinsu ne a duniya mu ko yanzu zukatanmu da gangunan jikinmu duk suna nan kawai duniya duniya kawai kama za mu tabbata mun manta da cewa za mu batta ko muna so ko ba mu so to magabatanmu ba haka suka yi ba anas dan mali Allah ya kara masa yarda yake cewa wata rana ya ji umar ɗan khattab Allah ya kara masa yarda ya shiga wata gona tashi wani wato lambu nashi sai yake magana da kansa yake cewa umaru amirul mu'mini ma'ana ni ne umar ni ne yau shugaban musulmi bakin bakin kai al'amarin nan ya girma yau ni ne shugaba da za a ci tsaye al'umma ƙarƙashi na suke yace wallahi ya bunayyal khatab ya rantse da Allah ya ce ya kai wannan ɗan ɗa na khatab bunai tasgiri ne na al'ibin ya wannan dan karamin ɗana dan wato na khatab la tattaqiyanna Allah aw yu'adhibannak ko ka ji tsoron Allah Umar ko kuma Allah ya azabta da kai la ilaha illallah Umar dan Khattab yana cikin wanda yake musu bishara da aljanna yana cikin wanda annabi ya ce ba sa haɗa hanya da shaitan amma ya tsara kansa yana ma kansa faɗa yana cewa ko ya ji tsoron Allah ko kuma Allah ya azabtar da shi yau mu ka duba ruɗuwar da muke sai mutum ya rika ganin kamar a'a shi an gafarta mashi bayan Allah nan sahabban nan irin matsayinsu a wurin Allah amma kullum cikin yi ma kansu faɗa suke da kansu mu duba wani cikin magabata maimun bin mihran yake cewa mutum fa bai kasancewa mai jin tsoron Allah ne shi har sai ya zama yana ma kansa hisabi da kanshi kamar yadda masu kamfani suke ma junansu bincike akan kamfaninsu me shi yakka mecece shiyata mecece ta wancan nawa ne kowa hannun jari a ciki kowa mai ribar shi a yi ta bin kwakwabi ana bincike an ci riba kaza an faɗi kaza kowa ga ladan shi kowa ga ko ba haka ake bane to duk wanda bai ma shi hisabi kamar yadda masu kamfani suke ma su, ya ce wannan ba mai jin tsoron Allah bane har sai ya san cewa kowanan mai rika sanin wai rigarka daga ina ta samu ne daga halal ko daga haram abincin da kake kaiwa bakinka da na iyalinka daga haram ko daga haram halal abin shanka shi ma haka haka nan hatin bin al’asam asam shi ma ka yace Allah ya masa rahama ya ce ka yi ƙoƙari ka saba ma ranka da abubuwa guda uku na farko idza amilta wato fazkur nazarar Allah ilai duk sadda yi aiki to ka san Allah yana kallon ka dan shi kake ko dan wani ka saba ma ranka da ka riƙa yin abuwa dan Allah ba dan aji ba ba dan a ce ka iya ba ba dan a sani ba dan shuhura ba na biyu ya ce wato ainihin wai za ta kallamta fadkur sam Allah min duk sadda kake magana to ka san jin Allah yana nan tare da kai Allah yana jin ka abin da kake faɗin daidai ne magana ce da Allah ya dire ita da manzo ko wacce Allah zai fushi da ita ne waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da maganganu da zage-zage ka riƙa ma ka hisabi abu na uku ya ce idan kai shiru nan ma ka sani lallai wato ainihin ilimin Allah na tare da kai da kai shiru kana tunani kan girman Allah da hikimarsa da ƙudurarsa da iradarsa da ikonsa ko tunani kake yi na banza wanda zai kai kai halaka ka duk sani Allah yana sane yana jin ka yana ganin ka haka nan cikin magabata Bilal bin Sa'ad yake cewa kada wato ba za fa ka zama waliyin Allah ba ba za ka zama wanda Allah ke so yake ƙauna ba makusancin Ubangiji sai ka zama a filin ka da ɓoye duk ɗaya, amma a fili ka riƙa nuna mutane kai waliyin Allah ne, amma a ɓoye wa aduwa hufi sirri. A ɓoye in ka ɓoye babban mugu ne, maƙiyin Allah ne maƙiyin musulmi da muminai, ‘ya'yan uwa musulmi, mu sani lallai yana daga cikin abin da ya wuce na rayuwarmu, lallai mu sani ya wuce ko ba zai dawo ba, mu sani lallai da yawa wannan muna ƙaunarsu sun tafi sun bamu. muna ƙaunarsu sun mutu sun ban mu ma yau ga mu wata rana haka za mu mutu mu bar wasu da yawa daga ciki akwai ainihin wanda suka aikata ko muka aikata ayyuka na zunubi to sai mu tuna mu ta tuba da yawa wani za ka gani mabuwayi ne maɗaukaki ne mai mulki ne mai fada ji? yau kuma babu wannan fada ajin babu haka nan ka ga wani modaci ne yau ya waye gari babu wadatar da yawa za ka ga wani da can mai lafiya yawa gari yau ba lafiyar da yawa za ka ga abubuwa da suke faruwa manya na bala'i na damuwa a ban ƙasa wanda ya kamata su zama izina a gare mu me yasa suka faru me ke sa waɗannan abubuwa suke faruwa laifinmu ne mu muka jawo su mun tsokano fushin Allah ne ko ko a'a saboda haka ya ce to ina masu la'akari ina masu tsokaci su tsaya su natsu ina masu basira su tsaya su duba waɗannan al'amura yayin uwana mu sani lallai kwanaki da darairai da suke shuɗe mana su ne fataska na ayyukanmu mu daina ganin suna wucewa muna jin daɗi a wannan kwanakin ne aikin da muka yi nagari an aji aiki mara kyau shi ma yana nan Allah ya sa mu ga ayyukanmu nagari Allah ya tsare mu da saɓon Allah mu sani lallai dare da yini suke sa abu sabo ya zama tsoho abu na nesa ya kusanto ajalinka yana nesa ko nawa yana nesa mu kwana mu tashi sai ya matso kusa yana nan ko yau ko an jima ko gobe ba mu sani ba shi yasa wani mawaƙi yake cewa wato ainihin mu muna farin ciki wai da lokutan mu da ajalinmu suna ta wucewa bana shekara ta wuce kana dariya kana murmushi baka san cewa dukkan lokacin da rayuwarka ta ragu shekarar ka ta ragu to kana kusantar kabari ne wannan ita ce ƙa'ida zai da shekara ta ashirin kila saura goma talatin kenan kila shekara hamsin ka wuce arba'in saura nawa haka rayuwa cike yan uwa ka daina farin ciki wai kana ta zama babba kana farin ciki ka yanzu wallahi ajali muke ta kusanta saboda haka wato yace ce mu ta ƙoƙari mu yi aiki ma kanmu gabanin mutuwa ta zo mana mu ta ƙoƙari muna ishtihadi mu sani ribar wannan rayuwar shine aiki na gari hasarar wannan rayuwar ayyukan sabo Allah ya tsare mu saboda haka kowa ya duba takaddun ayyukansa ya duba lokatansa me ya aje dan gobe me ya dan gobe ƙiyama? mu kalli harshen mu me yake faɗi mu kalli idan nuna mu me suke kallo musamman yau ababen kallo na batsa na tsinantaka cikin talabijin cikin waye cikin satellite abubuwa ga sunan wanda ido zai ta gani kana ga kamar ba laifi bane kuma laifi ne mu kunni kunnuwa mu me suke saurare qur'ani ambatan Allah sunnar manzo ko abubuwa na bushe-bushe wanda suke ba su da amfani mu duba mu gani kafa mu ina ta je Hannun mu me ya ɗauka me ya rubuta me ya ainihin zana duka waɗannan abubuwan mu kan mu hisabi mu dawo abubuwa na farilla da Allah ya ɗora mana muna yin su ko muna tawayewa mu yi kan mu hisabi kan ababen da Allah ya hana mu mun hanin ko suna nan muna ta yi muna ganin kamar wasa ne abubuwa na gafala da rudu da kawai muna ganin mun zo kenan duniyar mu yi makan mu hisabi shi yasa Abu Darda Allah ya ji kansa Allah ya ƙara yarda a gare shi yake gaya mu wani mutum yayin da aka wuce da wata gawa ya tambaya wai wancan waye a gawar ya ce ai ni ne ai kai ne ma'ana ka kaddara kai ne kawai yadda ka ga wancan ɗauko shi kai ma ka za a ɗauko ka kawai kai ke so nuna kar ka ga an wuce da gawa kai ma haka za a wuce da taka haka za a wuce da tawa yana nuna cewa ka daina kai mutuwa nesa kullum idan ka ga yammaci to kai zaton ko za ka ga safiya in ka ga safiya ko za ka ga abin nan haka ya kamace mu yayan uwa mu sani dare da rana da su ne ake girbar abin da za a samu gobe kiyama shi yasa annabi ke cewa khairukum man dala umruhu wa na amaluhu mafi alkhairin ku shine wanda rayuwarsa ta tsawo kuma ayyukan suka suka wato ayyukan suka ƙara kyautatuwa amma rayuwa tana tsawo tsufa na zuwa ana ta faman share gemu ana ƙara son rayuwa da son ƙuruciya ana ƙara shiga wajen kabari wajen mutuwa ana ƙara son rayuwa ana daɗa abubuwan da suke na saɓo, wallahi mu ji tsoron Allah shi yasa mu dage da wannan addu'a Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair ya Allah ka sanya rayuwarmu ƙari ce ta dukkan alkhairi a gare mu yau numfashi na ya kai gobe to daga yau zuwa gobe menene alkhairi wal mauta rahatan lana min kulli shar mu rika addu'a Allah ya sa mutuwa ta zama hutu ne a gare mu daga dukkan sharri musamman halin da muke ciki a yau lokaci yayi nisa kila wasu abubuwan sai dai in bar su saboda haka ya ƴan uwa mu ji tsoron Allah اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم زلزل الارض تحت اقدام اليهود والنصارى والشيوعيين والملحدين يا رب العالمين ربنا أئنا ولا تهن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم هازم الأحزاب اللهم هازمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم اللهم انصرنا على من يظلمنا وخذ منه بثارنا اللهم انصرنا على من على عدونا وارنا فيه ثارنا اللهم قاتل الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك اللهم خالف بين بين كلمتهم والق في قلوبهم الرعب واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم إنا نعوذ أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة الأدو وشماتة الأعداء اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 لا إله إلا الله صو اعتدلوا صو صفوفكم يرحمكم الله تقاربوا صد الخلل أديدي تعالى كافلا أصار دكفا هو دجونة أديدي تكافلا تشكيد وزي الله أكبر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 آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر